Masu wurare awwal yau ne ke farin cikin saduwa da ku a cikin wani sabon shirin wani ilimi hasken rayuwa. Shirin da muke gabatar maku a kowane mako daga nan sashen Hausa na Rediyo Faransa Arfai. Shirin na ilimi hasken rayuwa zai yi nazari ne game da fassara musamman aron kalma daga wani harshe zuwa harshen Hausa sannan shirin zai taɓo matsalolin fassara musamman a gidajen rediyo. Aikin fassara dai yana daga cikin hanyoyin da ke taimakawa harshe ya bunƙasa, kuma babban abin da ake sawa gaba a aikin fassara shine ƙoƙarin ganin an fahimtar da Hausawa akan wani saƙo da ke kumshe a wani harshe. kuma dole sai mai fassara ya laƙanci harsunan guda biyu da al'adunsu kafin yin fassara mai ma'ana. To akwai taron duniya da aka gudanar a jami'ar Bayero a kan nazarin Hausa. Kuma fassara na daga cikin ayyukan manazarta da suka gabatar da takarda a kai. Dr. Yakubu Azari, malami a sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero, ya gabatar da takarda inda ya duba dangane da wasu ayyukan da masana suka yi akan fassarar kalmomi da suka shafi fannoni da dama na nazari. sai dai kuma takardar shi ta mayar da hankali ne a kalmomin da suka shafi aikin likitanci da yake ganin an fassara wasu kalmomin ba yadda ya dace ba. To bayan ya gabatar da takardar na tattauna da Dr. Azari akan kalmomin da ya nazari a kansu. da farko ga misali idan ka ɗauki kalmar da ake cewa glaucoma. Kalmar glaucoma kalma ce ta likitanci wanda likitoci masu ma'amala da haƙar ido suke amfani da ita. To amma a nan sai aka yi ƙoƙarin fassara ta da kalmar hakiya. To mai yiwa ko saboda ana ganin cewa mutane sun sassan hakiya shi yasa aka fassara ta da kalmar hakiya yayin da kuma ita hakiya ba ta nuna ainihin abin da glaucoma ɗin nan take nufi. glaucoma abin da su likitoci suka tabbatar ita ce abin da yake tamkar ka ce amosani na ido ko kuma ka ɗauka kamar hawan jini na ido saboda al'amari ne da ya shafi yadda jini yake hawa kan ainihin wato madubin idan yadda har yake iya bashi matsala yadda wani lokaci har mutum zai yi gani garara garara to wannan kenan eh, amma naka nazarin ya kamata fasara kalmar amosanin ido eh. haka ya kamata a kalle ta to sannan kuma akwai wata kalmar ita ma misali otorajiya kalmar otorajiya Uh, akasari a uh, uh, harkar likitanci duk inda kaji kalmar ana magana kalmar oto oto to tana ma'amala da kunne to a nan sai aka yi kokarin fassara ta da cewa a rajiya ɗin nan akasari duk inda ka ji to magana ce ta fitar jini to a nan sai aka yi kokarin fassara ta da cewa haɓu to kaga in ka fassara kalmar otorajiya da haɓu duk tunanin mutum kai tsaye zai dinga tafiya akan abin jinin da ya fito ta hanci yayin da ita kuma kalmar ba abin da take kokarin eh. yawwa kai tsaye sai ka ce zub da jini ta kunne eh. in ka ce zub da jini ta kunne shikenan yawwa an san dai ai ba lafiya bane duk lokacin da aka ji zub da jini ta kunne an san ba lafiya bane ba wata matsalar kuma shine dangane da yadda kafafen yada labarai na rediyo ke fassara kalmomi zuwa Hausa kuma na tattauna da Dr. Aliyu Musa na sashen koyar da harsunan Najeriya Jami'ar Bayero wanda ya zakulo wasu kalmomin da kuma yadda ya dace a fassara su. kowanne gidan rediyo eh, da nashi irin fassara to sai muka tattara kalmomi irin wayannan muka ce to ga yadda gidajen rediyon suka kalli fassarar mu kuma ga irin yadda muke so mu samu musu wato fassarar ta zama bai daya maimakon kowanne gidan rediyo a ce da nashi fassarar to abin da muka kokari muka gabatar kenan a wannan takardar zan baka misali eh. akwai us african command Africom. Waɗannan kafofi na yaɗa labarai sun fassana kalmar da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen Afirka. Eh. Ko kuma wata fassara da suka bada ita shine rundunar kare zaman lafiya ta Afirka. To ita Africom na da alaƙa da rundunar tsaron Amurka ne. wannan runduna ce runduna ce da amurka ta kafa domin kare zaman lafiya a wasu ƙasashe na afirka fassara da ta fi wanda muka yi tunani shine muka ce to me yasa ba za a kirawo africom din da cewa rundunar tsaron amurka mai kula da kare zaman lafiya a wasu kasashe na afirka in ka ce haka din fassarar ita ce tafi dacewa da aikin africom din to amma in ka dubi fassarar za a ga ta yi tsawo da yawa ta zama kamar bayani eh, to sai muka ce to tunda hukuma ce a ta africom din to me yasa ba za mu fassara ta da hukumar africom ba ita africom din ah, yawa kalma ce ta turanci wace ka aro daga wancan eh. harshen ta na asali kuma ka haɗa ta da kalmar hausa ta hukuma ka ba ta kalma sauƙaƙiya wacce yake in aka ci amfani da gaba da amfani da ita za ta zama ta karɓu da sauransu eh. ni abin da na fi nuna a ah, daddadawa masu fasara a gidajen rediyo eh. kafin su ce za su tsindima cikin fassarar kalma ya kamata su tuntuɓi masana tukuna saboda wata fassarar tana zama bayani ne kawai wata kuma fassarar ko da sun yi ta daga baya kuma sai sun canja ta to gwanda a samu fassarar da za a ci gaba da ita bata da matsala kamar inda aka yi ta kokarin fassara 8 kabari salamu alaikum aka ce a'a ba haka ba kanjamau aka ce a'a ba haka ba aka ce cuta mai karya garkuwar jiki aka ce ta yi tsawo to duk irin wa'annan fassarorin sai daga baya aka aro karmar sida daga faransanci to akwai kamar wata fassara za ka ji efcc hukumar za ka ji sun ce eh, e yana ɗaya daga cikin eh, ah, ban san ku yanzu wace fassara kuke ganin kun ɗoka wadda kuka amince kuma ta bai eh, akwai fassara guda uku wacce muka ga kafafen yada labarai suna suna ta yawo a kai tunda mun yadda hukuma ce me yasa ba za a ce mata hukumar efcc ba eh, a hausance ta zai fi sauƙi a in ka ce hukumar binciken masu laifuffukan da suka shafi tattalin arziki da hada hadar kuɗaɗe ya yi tsawo eh kuma shi ita fasara kullum abin da ake kokari a samu a cikinta ana son a samu takaita tsawon kalma da kuma tattali kenan aron kalma daga wani harshe na ɗaya daga cikin hanyoyin da ke bunƙasa wani harshen musamman wasu sabbin kalmomin da babu su a harshen da koya dr aliyu musa yake kallon muhimmancin aro ga ci gaban harshen hausa na sha faɗa na ce shi aro a fassara ba laifi ba ne ba kuma harshen kake wa illa ba a bunƙasa shi kake da sababbin kalmomi kamar kalmar intanet in ka faɗe ta ba mu da ita a hausa idan ka ce za ka fassara intanet da yanar gizo to yanar gizo gaskiya bata ba da ma'anar intanet ba yana ba da wato hoto na wani abu daban amma idan ka ce intanet za a nema a san menene intanet ɗin shi kansa kuma kwamfuta da ake cewa na'ura mai kwakwalwa na'ura mai kwakwalwa aka fasara kwamfuta to amma idan ka ce na'ura mai kwakwalwa kwakwalwa abu ne wanda yake kan mai rai kwamfuta kuma haɗe-haɗe ne na, mutum to kaga ba zai zama kwamfuta tana da kwakwalwa ba eh. saboda haka sai ka ɗauko ta a kwamfuta ɗin ɗinta sukutum sai ka ce kwamfuta yau da gobe in ana faɗa sai ta zama hausa yawancin abubuwan da suka shafi wato fasaha ta zamani a irin su kafafen nan yanzu na na sadarwa wanda suka shafi a intanet mukan so a basu a su da ake kiransu da shi eh kamar software din a software din amma a hausance eh, abin da yake faruwa shine in ka kalli wato makanikanci na mota za ga kayan da suke jikin mota duk kaya ne na mota yadda aka kera ta da ta zo kasar hausa ba canza ba sai dai kawai an hausance ne break sai aka bar shi a birki eh ba a ce ta ka tsaya ba lagreto ka gani kalma ce ta turanci ka gani to irin wa'annan a parts na jikin mota ga baki ɗansu su ga cewa duk yawanci kalmomi ne na turanci aka hausance su. wata matsala guda kuma da na ban sani ko kun lura da ita eh. ta bangaren aro din sai ka ga an ari kalma misali kamar kwamfuta sai ga wurin rubutun hausa kuma an rubuta ta da turanci a to ba daidai ba ne yawanci hausance kalmar ake a kuma shi bahaushe in ya aro kalma to in yana so ya mai da ita tashi kaga ai akwai wasu dokoki na furci Da shi bahaushe yake faɗa yadda ya fi dacewa da harshensa ba wancan harshen na turanci yake yake amfani da shi ba hafsance shi yake Kama wata kalma da zanga ana ta yawan samun matsala wajen rubuta ta shine prime minister sai haga eh. wasu sun ɗauki kalmar fa ta turanci kuma babu ita a cikin kamar hausa sai eh, gaskiya wannan matsala ce eh paparoma ba yawanci akwai matsala na orthography ne wato tsarin rubutu na Hausa. To ana dai iya tafiya tare wajen samun fassara ta bai ɗaya idan aka kafa hukuma ko kuma gidajen rediyo suka kafa ƙungiya da za su haɗu a tattauna a cimma matsaya kan sabbin kalmomin da ake samu domin ciyar da harshen Hausa gaba. Masu saurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin masanin shirin ne awwal janyo ke mana fatan alheri.